an zargi gwamnatin jihar Rivers da ɗaukar ɗawainiyar 'yan dabar haya. Bayanai dai su nunar cewa alkalin na jihar Rivers ya ɓoye tsabar kuɗi da suka kai dalar Amurka miliyan biyu a cikin gidansa. Hukumar dai ta DSS ta ce an tsere da duka kuɗaɗen zuwa wani wuri da ba a sani ba tare kuma da taimakon gwamnan jihar Rivers Mr. Inyesu Wuke. Sai dai kuma hukumar ta DSS ta ce tana aiki tukuru domin gano inda aka kai kuɗin hukumar ta dss dai na kokarin gurfanar da alkalan a gaban kuli'a duk kokarin da na yi na jin ta bakin gwamnatin jihar ribas akan dalilin shigarta wannan magana ya cutura na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a najeriya barista kasimu muhammad Sawwa na kuma tambaye shi ko menene dokar ƙasa ta ce a wannan samame eh hakika malam lamido yana kan doka ta ƙasa domin duk wani wanda ake tuhuma da almun da hana da ainihin kuɗin jama'a ko kuma harkar cin hanci a Najeriya. To wannan hukuma ta DSS suna da damar su je kotu su nemi warrant wanda za su je su yi bincike a gidan wanda duk ake tuhuma ko alkali ne ko shi wani ma'aikacin gwamnati ne in dai ba shi shugaban kasa bane ko kuma mataimakin shugaban kasa ko kuma gwamna saboda suna enjoying abin da ake cewa immunity akwai wata kariya wadda doka ta basu ba za a bincike su ba matakar suna da wannan mukamin. Yawa to lauya take bai zaman kansa a Najeriya ya take gani ko akwai abin da dokar kasa ta ce kamar zababben gwamna irin Yesu Wuke ya shiga cikin irin wannan al'amari. To a hadi Lamido ina tabbatar mara cewa a dokar kasa ba wata doka gaba ɗaya wadda a gare mu a nan Najeriya wadda tabba dama wani ainihin gwamna ko shugaban kasa ko waye ya je ya hana ainihin jami'an hukumar DSS ga 'yan bincike wanda ainihin kuma ta ba su dama su ya yi ne kawai saboda wato ainihin ya kare wani abu wanda aka tunanin shi ma yana da hannu a ciki. Yanzu barista misali kamar kenan zarge-zargen da 'yan Najeriya ke yi da tuhume-tuhume akan cewa masu shari'a da lauyoyi suna mai da hannun agogo baya ana ba su hanci da rashawa kenan ya tabbata kenan? Wannan ya tabbata har ga Allah kuma su duk wanda yake lauya lauya nake yanzu ma kenan a nan Najeriya. Na san da wannan lallai akwai lauyoyin mu da suke da hannu a cikin wannan lallai alƙalan mu suna da nauyi a cikin wannan. Sai yasa ni ma kenan nakan rubuta petitions wato koki akan kuma Ubangiji Allah ya kara ma wannan gwamnati karfin yin haka ko ni ne na samu matsala a cikin wannan Allah ya ba su ikon su zo su bincike ni akan hakan wasu 'yan Najeriya da dama dai sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan dambarwa eh, sunana sid Abdullahi Umar abin da DSS suka yayi daidai idan muka duba sha'anin harkar shari'a a Najeriya an samu matsaloli tun shekarun bayan da ina an kafi idan zaka iya tunawa akwai kes din da aka taba samu na James Ebori lokacin da yake gwamna da Chief Justice of the Federation lokacin nan eh, waɗannan masu shari'a sun lalata harkar shari'a da yanzu su 'yan Najeriya suke kallon su kamar wata dama ta an kaba sun ka bude shaguna inda suke cin kasuwar su. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Ina 'yan Najeriya gugula. mu na duniya kwaggara ya lamarin mu na duniya babbata ya sani ka gani haka mamman ya sani gugula yan najeriya a amu ma na waɗe ku ce da kun ziya kai ku ce da yan adam a yan najeriya magana gada zan waɗe kukula baban na waɗe kukula